A shirinmu na mata, a yau mazanta da malama Aisha Bukar matashiya mai sana'ar sai da waina da zoɓa rodo, wacce ta ce rikice-rikicen Boko Haramun ne tilasta musu barin garinsu. wato daga jihar Yobe zuwa kanan dabu inda rayuwa ta yi tsanani hakan ya sa ta kama sana'a domin tallafa wa iyayenta. Ku biyo mu domin jin labarin Aisha. To Mece ce sana'ar? Sana'a ta ina sai da masa da miya da kuli. Hmm. Sannan da kuma soɓo hakan nan shine sana'a ta. Eh. Um, ya ja kika fara sana'a? To na farko dai ni baƙuwa ce a garin Kano. Hmm. Hijira muka yi muka tafo garin Kano. ni da iyayena muna zaune haka mun kama haya to daga yana kuka yi hijira kuka tafi daga yobe muka taho kano a lokacin rikice-rikicen nan a lokacin rikicin nan to muka taho kano haka mun kama haya muna zaune shikenan to ba ma sana'an komai hakan nan cin yau da kyar na gobe da kyar sai na ga maimakon mu je mu ta roƙo muna bara ko kuma muna abin nan gara dai in kama sana'a na na na kaina dan in taimaka iyaye na shekara nawa da kuka baro yobe zuwa nan kana Shekara mu biyu da muka zo to wannan sana'a da kika fara shekara nawa eh to wannan sana'a da na fara na shekara gaskiya da farawa ah, yaushe kike da safe ne ake ko da yaushe ne ake da safe muke zuwa kamar karfe takwas muke zuwa shine muke tashi karfe hudu na yamma a rana ana soya waina kaman kwano nawa ana soya waina kaman kwano goma tun muna yin kwano biyu zuwa uku hudu hakan nan har abun ya ya karfafa da yanzu kwano goma muke yi kwano goma a kullum mm. zoɓa rodon kuma fa zoɓa muna kamar na dubu uku dai da rana mm. kuma daga gezawa muke tashi mu zo nan ba a garin nan muke ba a ah. gezawa muke oi da kuka hijira kuka zo kana gezawa kuka je a geza muka sauka da safe misali wajen karfe nawa ake farawa da safe karfe takwas kamar da rabi muke fara za mu baro gida karfe bakwai zuwa takwas da rabi mun zo nan mun fara to kawo yanzu wani irin alfanu amfani a alhamdulillah ba laifi ni ba abin da ran cewa Allah sai godiya na gode ma Allah an samu rufin asiri ɗari bisa ɗari har ga Allah biyan kuɗin hayan mu ci da shan mu da suturan mu da komai dai a wadace alhamdulillah kafin a baro yobe zuwa nan an yi boko eh na yi boko amma boko na ba sosai ba gaskiya na tsaya dai iya firamare ne ban yi ma sakandare ba haka min aure yarinya ta guda ɗaya muka rabu da mijin kuma yanzu shiken muka yi hijira muka tafi wani. akwai sha'awar koma makaranta? eh to ina da sha'awan koma makaranta amma kafin makarantar da sha'awa ta na aure ne. matsaloli ka? to ina batun ƙalubale matsaloli akwai? yes. gaskiya a wannan sana'a akwai matsaloli sosai dama wannan sana'in har kai shi sai ya ka zama kana da haƙuri saboda ma'amala ne da jama'a kowa da yadda zai zo maka wani zai zo maka da bakar magana wani zai zo maka dai da abu na kin gane dai kuma kin san mafi yawa ana kallon masu asai da abinci kamar irin yan iska irin yan abin ba su da mutunci kowa dai da yadda yake fahimtanka. ka. gaskiya buri na don in dama na taimaka ma iyayena har ga allah babana mai karamin karfi ne kuma ya manyanta ga shi ga ba lafiya hakan nan to shi ne da nake so dan taimaka in gare na sa su cikin farin ciki cikin annishuwa To Madalla ta ce babban kalubalen da take fuskanta a wannan sana'a shine rashin mutunta masu sana'ar sai da abinci da al'umma ke yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.